rundunonin soji na najeriya sun bayyana cewar sun bankaɗo wata makarƙashiya da 'yan ƙungiyar boko haram ke amfani da ita gurin yaƙi da al'ummar najeriya akan haka ne kakakin rundunar soji ta najeriya kanar sani usman kuka sheka yake bayyana mun a fira da na yi da shi a abuja cewar babu shakka mahukuntan soji da kuma dakarun tsaro na ƙasa suna nan suna ɗaukar matakan ci gaba da warware duk wani kulli da 'yan ƙungiyar suke yi 'yan ta'adda ɗaiɗaikin da suka rage na boko haram sukan bullo da sababbin salo yadda za su ci gaba da addabar jama'a waɗannan kuma salon sun haɗa da kamar kwanan nan suka bullo da wata dubara da suke sanya kayan sarki na daban kamar yadda runduna ta ishirin da biyu ta gano mana a kwanakin baya inda sukan sanya kwarran kaya da igiya ɗaure a kafa da wuya to shi ne duk da dai muna kan bincike mu san dalili da kuma manufarsu kan haka ya kamata ya kamata mu faɗakar da jama'a saboda kasan a galibin saboda zahin wutar da suke samu ta sama da ƙasa a dajin na sambisa sun riga sun shiga wurare da dama to sai su fake mutane waɗanda ba su sani ba sai su ɗauka ko 'yan agaji ne ko su jami'an tsaro ne su zo su kai ga ɓanna so abin da ake ciki kenan kuma ka san ba ga wannan ma wata sa'a sukan kullo da dabara su fake kamar su ɗin waɗanda aka ceto ne ko kuma waɗanda suka gudo daga sansanin su 'yan ta'adda na san bisa su zo su shiga cikin jama'a sai sun kai ga banna sannan ka gane ko su wane ne to duk sanda dai suka bullo da waɗannan halaye ah, mukan faɗakar da jama'a don su sani yanzu a fahimtar ka wannan gwagwarmayar ta yaya za a samu nasarar ta baki ɗaya kamar na hana wannan shiga sulke ko shiga burtu ko yakin sunkuru da suke yi da al'ummar najeriya to wato <laughs> ba wai a gani na ba ne ba abu ne da kowa ma ya sani cewar hannu ɗaya ba ɗaukar jinka yaƙi da ta'addanci abu ne da ɗaukacin 'yan najeriya kamata su haɗa ƙarfi da ƙarfe sojoji da jami'an tsaro suna bakin ƙoƙarinsu su to amma mutane dole sai sun yi la'akari da cewar dole ne sai an mara masu baya kafin a samu nasara musamman ma ka san Ah, da nake gaya ma sun bullo da salo da dama yadda suke sajewa da al'umma sai sun kai ga banna sannan a sani so dole ne mutane su kula su san ko suwaye suke mu'amala da su kuma abin da suka gaba shi kenan ba su faɗakar ah, yadda za a yi maganin abin tun kahin su kai ga haka kuma ka san sun bullo da wasu saloli da dama akwai inda suka kai ga ah, gurɓata ruwan sha akwai inda kuma suka kai ga rufe nakiyoyi a gonaki kasan sun daɗe suna cin karen su babu baka kusan shekaru to an kokore su kuma an karɓo waɗannan guraren to kafin su gudu wata sa'a sukan tafiya babban kura ko dai baya ga bannan da suke ta salwantar da rayuka da ɓata muhallan mutane sukan dasa nakiyoyi nan da can to ana bakin kokari a tabbatar da cewar an gano waɗannan nakiyoyi an kakkaɓe su to amma mutane kamata su kula wato irin abun nan da ake cewa a turanci wato to be more security conscious hakan nan kakakin rundunar soji na najeriya kenan kanar sani usman kuka sheka a umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya sha'anin mu na duniya ya sani lamarin mu na duniya babba ta ya zane ka gani haka kaman ya zane mugula yan najeriya a amu yan najeriya mugula yan najeriya a amu yan najeriya mugula kaji gaba ta talma na wade ku da kun kai kuje da yan adam a yan najeriya magana gada zama ku kula baban na bace ku